bayan um, alhamdulillah Allah ya tsakaita ya tsakaita abin da gaskiya ba mu sami wani mutuwa ba tun daga jiya da uh, aka muka bar wannan uh, wannan wuri kuma waɗanda za su da lafiya suna nan suna ci gaba da karɓan magani kamar yadda ya kamata kuma alhamdulillah uh, suna warwarewa kwarai da gaske. Shin kana ganin akwai kyautattun zaton cewa akasarinsu za su rayu? bisa ɗan maganar da muka yi da su likitocin hmm. sun ba mu bisa ilimin da suke da shi kan cewa in Allah su yarda za su rayu hmm. saboda ana manajin ɗan situation ɗin yadda ya karmata hmm. kuma kamar yadda muka yi wasu waɗanda muka ga kan cewa asibitocin da za su iya magance cutarsu ba mun ɗauke su mun kai su wasu asibitoci da suke da kwararru da kuma kayan aiki da ya waɗancan Eh, sannan kuma wani abin alfahari na nan ma shi hukumar birnin tarayyar abuja bisa karkashin sanata bala muhammad kauran bauchi mm. ta ɗauki nauyin duk magungunan da za a saya wa duk waɗanda suke kwanci asibiti a yanzu haka Wato kenan iyalan waɗanda abin ya rutsa da su da gwamnatocin jihohin da eh, suka fito eh, ba za su taka wata rawa ba kenan birnin tarayya za ta yi komi da komi? eh to yanzu dai birnin tarayya ta ɗauki nauyin wannan sai dai idan kuma wata gwamnati ta zo ta za ta yi ba za mu hana ta ba mm. amma dai a yanzu haka nauyi ne wanda ita birnin tarayya ta ɗauka wa kanta a yanzu haka kuma duk mun mun ɗauki alƙalmin waɗannan mutane da abubuwan tarfon ba nasu mm. da kuma muna ƙoƙari mu samu mai waɗanda iyalansu su zo mu wasu su saboda su samu su taho. To uh, baya ga abubuwan da muka tambaye ka shin akwai wani muhimmin abu da watakila ba mu tambaye ka ba dangane da wannan al'amari da aikin da kuke yi a kai? Eh to abin da nake so in kira wa mutane shine dai waɗanda da Allah ke da hali su garzaya asibiti don su taimaka da jini saboda muna bukatan jini akwai waɗanda da yawa suna bukatan jini ko kuma ka san ba kowane jini ne ake sa ba tun da sai an ɗauka an yi gwada shi ya yi daidai da na wanda za a bamu kuma an tace shi muna da Allah roƙon mutane da su garzaya je su taimaka da jini yau da safen nan mutane da yawa sun taimaka sun je sun ba da jini jiya ma haka don muna godiya kwarai da gaske kuma muna so mutane da Allah su taimaka. Mai maka wanda ba kyau dan Allah ka sanar da ni. Yankin mu guda daya ga kasar mu guda daya kai da ni. Mu zauna lafiya kar waɗansu su samu a matsala. masifa babu kyau tunda da an yi a baya ko mun gani